Shin macen da ta aihu kahin ta yi kwana arba'in na iya samun wani ciki? Akwai matan daga sun haifu bayan sati uku suna ɗaukan ciki. A da kwanaki talatin ko arba'in da muke cewa ya danganta ne da siffar mace. Daga nan ne ake batun rirritsa ko? To dangane da jaririn in wannan cikin na ci gaba an ce rirritsa ce tunda wancan bai sha nono ba yadda ya kamata. Wani irin illoli ne rirritsa ke kawo wa jariri? To, in an ce illoli, ko da yaushe bangaren marar kyau ne ake gani, amma in matar tana ban nono ne ta ɗauki ciki ta ci gaba da ban nononta, ban nono ba ya hana bunƙasar jaririn cikin ba. Shin kowace mace na iya ci gaba da shahar da ɗanta bayan ta samu ciki? Ya danganta ne da yanayin rayuwar matar. Shin ko tana cikin yanayi mai kyau ko tana cin abinci mai kyau masu sinadarai kin ga wancan zai samu damar girma tunda bayan watanni shida shi wanga zai soma cin abinci wancan kuma an kusa haifo shi ba tare da wata matsala ba. Amma in matar bata cikin yanayin rayuwa mai kyau kamar a cikin ƙauye bata da ƙarfi ta rame nono ya faɗi da take ci so ɗaya a rana bai kamata ba kuma hakan ba ya sa ba a zubar da cikin a'a. Menene abun yi idan hakan ta faru? Kamata ya yi likitocin haifuwa su kula da ita. Muna ganin wasu matan idan sun samu ciki sai su cire yaro daga nono. Kenan wannan dai jita-jita ne ko? Eh, bai kamata ba a yaye ɗa daga nono wannan yayan ne zai kawo wa dan duk wasu matsaloli. wani irin matsaloli ne ke iya faruwa idan an cire yaron daga nono wani bi yaron yana iya mutuwa muddin yaron yana shan nono a ciki yana samun sinadarai masu gina jiki daga an yaye shi jaririn ba ya samu komi ba gashi ba ya samu sinadarai da ke gina jiki ba da ke cikin nonon uwa in tana cikin yanayin rayuwa mai kyau yaye ne ke hana ci gaban yaran biyu duka